amma ba'du fa inna asdaq al-hadith kitabullah wa khayr al-hadi hadi Muhammad sallallahu wa alihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an muna 21 ko da 2 a sha kai ku 11 ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam shekara 12 12 ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam shekara 1447 shine kuma 31 ga watan 1 miladiya 2026 shi gaba da karatunmu na littafin bulugul maram na alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala a wannan kuma shi ne darasinmu na 311 muna cikin kitabun nikahi kuma cikin babu sadaq wanda za mu tashi hadisin jabir dan abdullahi allah ya kara musu yadda eh, kafin sannan ayar da wancan satin muka ce a kawo ta yanda a kawo ta kuskure a kawo إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا salata, يقيمون الصلاة ويؤتون wa وهم راكعون an fahimta rama kuma ƙwar'ani ya kai jago ba shi da gwani Allah ta'ala ya datar da mu da aka mun gyara ayat bayan da muka kawo tantan satin ba za mu tantukan hadisin jabir dan abdullahi Allah ya ƙara musu yadda sai ƙule ma'allif rahimahullahu ta'ala za mu karanta hadisai ne guda uku lokaci ɗaya kuma in na gama da su takaredin su zan na ɗan shari kawai na wuce ba zan koma musu ba A da hadisan ba don amana ta karatu ba sai mu kyale su an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma daga jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda shi da babansa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man aqa fi sadaqim ra'atin suwaikan wanda ya bada suwaik a sadakin mace suwaik ko Suwaik sun fi faɗa cewa Suwaik. tana cewa ana haɗa dabino ne da gari a cakuda sai kuma a sanya cikin da mai wasu kuma na cewa a'a kawai ana haɗa misali gari ne na alkama da makamancin wannan ko haɗa ce dabino shege ce Suwaik. kaga ba wani wani ba wani babban abinci bane sai eh za ji ruwaya zan kawo ta ana magana ko da dam'in tafi ɗaya ya ba da shi a matsayin sadaki au tamran ko ya ba da dabino a matsayin sadaki faƙadista halla haƙiƙa ya halatta mana ya halatta ni, ya halatta wannan mata a gare shi a jahu abu daud abu daud ya fitar da hadisin wa ashara ila tarjihi waqfihi amma yayi ishara zuwa garin jayyid da cewa hadisin ba marfu'i bane mawqufi ne magana ce ta shi Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda shi da babansa wa Abdullahi bin Amir bin Rabi'a daga Abdullahi dan Amir dan Rabi'a an abi daga babansa radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ajaza nikaham ra'atin alana alaini. ya halatta auren wata mace alana alaini a bisa takalma guda biyu kafar dama da kafar hagu ma'ana shi ya bayar a matsayin sadaki ko manzo Allah ya zartar da auren a karajahu tirmidhi tirmidhi ya fitar da hadisin wasa hawo kuma tirmidhi ya inganta hadisin wa kulifa fi zalika amma fa an saba tirmizi akan haka wa an sa'ad bin sa'ad radiyallahu anhu ba daga sa'ad dan sa'ad Allah ya kara masa yadda kale yace zawajan nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan mar'atan bi khatimin min hadid manzala sallallahu alaihi wasallam ya aura wani mutum wata mata bi khatimin min hadidin da zuban ƙarfi Mana shi ya bayar a matsayin ne a matsayin sharadi aka jaula hakim hakim ya fitar da hadisi wa rahu karfin min hadisi tawil al mutaqaddim fi awail al nikah yace wa huwa karfin shi wani yanki ne na hadisi dogo da ya gabata a farkon kitabun nikahi wa an ali radiyallahu anhu qala daga aliyu Allah ya kare da gare shi yace la yakunu maharu a aqalla min ashrati darahim sadaki ya kasancewa ƙasa da dirhami goma kaga ya saba wa yancan ku akrajahu ad-darqutni mawqufan darqutni ne fi hadisin amma mawqufi min qawli alil la min qawli nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi sanadihi maqalun ibn al-kunti a isnadin hadisin akwai magana wayannan hadisan duka babu wanda ya inganta hadisin farko hadisin Jabir Allah ya kare da gare shi Abu Dawud ya fitar da shi Yazid bin ce yace ni Musa bin Muslim Rumani abin Ruman shi kuma ce an Abi Zubair an Jabir radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam da lafazin man a'ata sadaqam ra'atin mil akatbihi sawiqan wanda ya bar sadaqin matarsa ya ba da sauki cikin tafi ɗaya haka lafazin yi to wannan sinadin yana da rauni a cikin sinadin akwai shi wannan musa bin muslim din ana ce masale bin muslim bin ruman abu hatim ne ce majahul ne haka nan ibn turkumani ya rikalto daga sayyid bin qabban cewa layuwar da haka akwai jahala tare da sannan kuma za ga hadisin ya zo ta abu zubair kuma ya ce an abu zubair kuma yana tadlisi sai dai wannan illar ta kauce dan al-surayoyin ya sarraha a wutar din cewa ya ji jabir dan abdullahi kenan kaga me illar hadisin shine musa bin muslim majhul shi abu dauda da ya fitar da hadisin a ƙarshen hadisin sai ce rawahu abdurrahman bin mahdi an sale bin ruman an abi zubair an jabir mawqufa kamar da ibn hajar shi ma ya fada sai ce hadisin abdurrahman bin mahdi ya rawaito shi daga salih bin roman daga abu zubair daga jabir mawqufan ba daga manzan Allah ba shi sa al ibina ibn cikin talakis ya rinjaye da ruwayar mawqufiya din kuma cikin ya yi ishara zuwa ga raunin shi Musa bin Muslim wanda muka yi magana a kansa to kaga abin da ya kamata ibn hajar anan ba kawai ya ce hadisin mawqufi bane ya farin jaye kamata ya anan ma ya ishara kan raunin marfu'i tunda marfu'in ya zo ta hanya mutumin da yake ainihin mai rauni ne shine Musa bin Muslim amma cin tafsirul hadir yayi wannan bayani ya ishara kan cewa akwai rauni saboda Musa bin Muslim da aka sai kuma ya rinja da riwaya din da yake ainihin mawqufi ya cewa hadisin kaulin ainihin Jabir ne ba kaulin manzon Allah ba kamar yadda kuma wani ne al'adarsa ibn hajar wannan ne al'adarsa to ma kaga anan bi al'adar ta ba hadisun abdullahi bin amir cewa annabi ya zartar da aure akan narai hadisun tirmidhi ya fitar da shi da ibn maja da imam ahmad ta hanyar asin bin ya yace samitu abdullahi bin amir bin rabi'a an abihi an namra'atan min bani fazarata tazawwajal ala na alaini cewa ta mata daga banu fazara an aurar da ita a bisa sadaki shine na alaini ta kalma guda sai Allah sallallahu alaihi wasallam ce araditi fi nafsiki wa malaki bin alaini kin yadda a karan kanki da dukiyarki kin yadda da na alaini wannan takalma guda biyu hagu da dama kenan qalan na'am sai tace fa ajazu sai manzo Allah ya ja Tirmidhi alayhi rahmatullahi da ya fada da hadisi hadisi Amir bin Rabi'a hadisun hasanun sahihu kamar da na Ibrahim kaga yace Tirmidhi ya has ya sa hadisin ko haka ya fada cikin a Jamiu Tirmidhi wanda aka fi sani da Sunan Tirmidhi amma kamar yadda ya faɗa ibina ajin cir kulif wa kar kulif haka ne kulifar tirmidhi fi ta fi an saba musu wajen inganta hadisin ji da yawa ma abu ilimi sun ba a wannan hadisin saboda asin bin ubaidillah da ifi ne sai ulhindi a imma sun yi jima'i a imma almutaqaddimuna kamar imam malik kamar yahya bin ma'in kamar imam al-bukhari duk sun haɗa kan cewa da ifi suna an yi inkarin hadisin jama'a da yawa da cin mutaqaddimuna suna inkarin hadisin shi wannan asim din bin ubay suna cewa laysa lahu hadisun madu alayhi ba shi da hadisin za a dogaro a kansa a ibn abi hatim ko abu hatim rabi alayhi rahmatullahi dan sai yana cewa sa'altu abi sa'altu abi an asim bin ubaidillah yace na tambaye babana dangane da wannan asim din dan ubaidillah fa qala munkarul hadith sai ce munkarul hadith sai yake cewa yuqalu innahu laysa lahu hadithu yutamadu alayhi ana cewa ba shi da hadisin za a yi dogaro a kansa dan yace fa qultu sai nace ma ankaru alaihi menene abin da suke mutane kariya kansa shine sai ce rawa an abdullahi bin amir an abi an narjuna ta zauja marata alana alaini kaga wani hadisin kenan sai ce bawa munka hadisi ne munka daga hadisin bai da inganci shi yasa imamu zabi zai tarjama sa a cikin almizan yace hadisuhu hadha mimma unkira alai yace wannan hadisin nasu ne cikin hadisin da aka mai inkari akan sa sanan bando nan matanin hadisin matanin hadisin shi kansa matanin hadisin akwai matsala a cikinsa akwai nikara cikin matanin hadisin Tunda ai kaga matanin hadisin cewa yayi yi arabi tifi na wa malaki sun yadda karan kanki da dukiyarki wanda wannan lafazin ya zo cewa kenan idan mutum ya auri mace daidai da dukiyarta dinin sarrafi da wani kuma hadisai da yawa ingantattu na manzon Allah sun nuna cewa mace mijinta ba shi yake sarrafi da dukiyarta ba ita ta ga dama ce sarrafin ta ga dama matakar dai sarrafin bai kita shari'a ba to kaga ko da hadisin ya inganta ta fuskar isnadi to lafazin sa ya zama shahad saboda kenan zai zama ya saba ruwar abuntattu da yawa ko da shi abuntacci daga shi ma hadisi ne wanda ainihin ba shi ba shi da inganci hadisin salbin Sa'ad Allah ya kare yadda a gare shi a ne ya fitar da shi cikin mujamul kabir haka nan hakim ya fitar da shi tayar ubaidillah bin mus'ab az-zubairi daga abu hazim daga salih bin sa'ad sun kara da kissa a a fasuhu min zahabi shi wannan wai zuban sa na zinari wannan hadisin ma ifi a sa akwai abdullahi bin mus'ab ya bin ma'in ya ba a fashi sannan kuma ya saba wa amintattun da suka rawaito wannan hadisin daga Abu Hazim wanda hadisin kun tana ya gabata haka ne ya gabata zan yi tambaya ne ya gabata duk yadda to za ga ya saba wannan wannan hadisin me ce annabi ya aura wani mutum wata mata da zuri na ƙarfi a wancan hadisin annabi ya ɗara masa aure me annabi ne me kawai nemo hadisa ce ya kawo an ɗora masa auren da ya nema ya samu da wancan shi ne ingantacci an gane wannan kaga wannan akwai mai rauni a sinadin kuma ya saba ruwar amintattu daga abu hazim tun da waccan majaru amintattu suratu hadisi ne daga abu hazim hadisin ingantacce annabi bai daura auren ba a ya ce dai a nemo zoben karfi kuma an je ba a samu ba Karfe ma da mai annabi bai daura auren bima ma'ahu min alƙur'ani. da abin da yake da shi na alqur'ani da wannan manzala ya ɗora masa aure yace na daura maka aure ta abu sabu da kake da shi na alqur'ani ma'ana ka koya mata wannan ya ce ba sai mun ƙara bayani ba da haka wannan shi ma bai inganta ba sai hadisin ali aka ne ko da yace la takun la yakun maru aqalla min asharati dirahim ma'ana sadaki ba ya kasancewa kasa da dirhami nawa goma kaga nan an yi masa kenan mafi karanci kada kasa da dirhami goma an kuma ya fi dadisin mako to shi ma nan aka ɗin ya zo ta hanyar Dawudu audi daga sha'ani shi kuma ya ce ali bin abi talib Allah ya ƙara da gare shi ya faɗi wannan hadisi wannan isnadin su jima bai ibi ne dawudul audi malamai sun magana a kansa abu hakim abu dawud da sai da wasu su sun ba a fashi da wannan mutumin ibnu jawzi ya illata hadisin sannan kuma ban dauna isnadin hadisi akwai in ƙidayi wanda mun bayani a can baya sha'abi bai da hadisi ɗaya ke da shi gurin alibi bin Abi wanda can baya na yi wannan bayani sannan kuma hadisin yi karo da hadisin da karanta a baya da suke nuna cewa dukkanin abin da zai iya kasancewa kuɗi ko ƙimar kuɗi komai kankancin sa inda mutu ta yadda zai iya kanta matsayin sadakin ka daga shi ma hadisi ne da ifi hadisi ne da bai da inganci to wayannan hadisan dalili ne ke nuna halaccin kasancewar sadaki ko abinci ko kayan amfani cewa dai baya zama dole zama sadaki sai ya zama kuɗi a ce na ake so kuɗi zinare ko azurfa ko naira ko dala ko stalin fan ko abin da ke tsaya a matsayinsu ba dole ba ne wannan ko abin da ke tsaya a matsayinsu na kuɗi shi ne kamar dala naira da makamantansu kaga ai ba fidda ba ne ba ba ba habban hadisan na nuna cewa dukkanin abin da ya halatta ya kasance sadaki in dai an dai mutum sadaki da shi ta karɓa tufafi ne mota ce gida ne gona ce masauki ne in dai za ta amfani da shi da makamancin wannan duk za a iya bata matsayin ta dai wannan shine abin da hadisan suka nuna su dai da hadisan duk ba su inganta ba tare cewa hadisan ba su da inganci sai dai sun dace da asali na shari'a kuma duk abin da ya dace da asali ingantacce na shari'a to ya halatta za a iya shaida da shi ko da mai rauni tare cewa kuma hadisin abdullahi dan abbasin Allah ya kare da gare shi ya karfafa hadisan musamman hadisan ukun farko banda hadisan ali isa sabit bin qais tare matarsa kaga ai lokacin da matarsa lokacin da ya mata kulli kaga ne manzala ce da ita aturadina alai hadiqatahu tana so ta rabu da shi ko ba cutar da take ba ba ta son zama da shi manzo ce za ki maimar da gonarta haka ne ko? me yasa ka ce za ki maimar da gonarta saboda gonar ya bata matsayin sadaki gona ai ba na ƙadbal ba kuɗi ba ne kaga wannan hadisin na abdullahi ɗan ya karfo wannan hadisa cewa za a iya bada duk wani abu da ake gani ainihin zai zama amfanuwa ga mace mutamawul ne abin inda mutamawul ne za a iya wani amfani da shi a bata matsayin sadaki ba dole ce kuɗi ba idan ta ce so nake ni sadaki na abin nake so tun da kai malami ne in haddace hadisan indatul ahkam a gurin ka shine sadaki na shi kenan. dan tafi shi za ta amfani da shi ta ni sadaki na abin ke so a matsayin sadaki mashin mai caji ka bani ya kai da sai ka bata ko ba ka ba in ta tumbalar ce ni ni ni ni ni mota za a ban ko mota ba ta ce ta fi tsada ne ni wallahi ni ban san motoci ba ni fa inda nake da kauyanci ni ko abin da gani a bayan mota corolla to ko corolla ce toyota ko toyota ce ni ba na gano wace ce ce honda wace ce wallahi ba na ganewa ni ban da ilimin komai anan to a ce an ce akwai continue ko ita din ma ikon Allah don ka mu zo ha an wuce <laughs> eh DLK to koma dan wacce ce yan miliyan dubu ce ta ce ta za a bata matsayin sadaki aka yadda ba za a bata ba sai a bata sai dai ba ka shari'a take so kamar da zamu karanta a gaba a takaice dai ba dole ce na za a bara mutane kuɗi ba a ce dole su kuɗi ko abin da yake matsayin su irin kuɗi na yanzu wannan zamanin a'a za a iya bata kadara duk wani kayan amfani za a iya bata matsayin sadakin ta da takarba ba ba sabani ba sabani gurin malamai Eh za ta yi sai da sai karatun ko ba gaba ɗaya da siya to karatun ga zai kiman nawa zai kwatanta in jami'a za ta je nawa za ta kashe ta haddace a yi kenan ba mazala ya ɗaura aure da ayan ƙur'ani ko zaka mazala ya ɗaura wata aure ma da bi da mijin ya musulunta un musulmin da ana ji ban taɓa jin sadaki ne tsadar wannan ba haka yake a za a iya kenan idan ne mu kula sai a zo sai a duba tu idan jami'a za a je ko ta maganda za a malami ya zauna a biya ya haddatar da mutum wannan za a kashe miliyan nawa sai ta biya da yake nan ba ko inda ba za a biya mata miliyan ba eh? da shida eh gwamnati da haka ba za a biya miliyan kaza ba dan aljanna ke nema da abin ne ba dan aljanna ke nema da abin ba da za ka sha mamakin nawa za ka biya ka da haka guda ne masu karantar da ita da yawa aljanna ake nema babu sabani gurin malamai cewa babu mafi yawan sadaki bai da haddi mafi yawan sadaki ibn abdulbar alayhi rahmatullahi ya nakaltu haka haka na ibn rushd cikin bidayatul mujtahid wani hayatul muktasid shi mai haka to haka suka ce domin a shari'a babu abin da ya zo a shari'a ke nuna haddi na iya mafi yawan sadaki suka kuma kafa dalili akan haka da faɗin Allah ta'ala wa yana artin tuddara zaujin makana zaujin wa ataitum idahunna qintara qintara ay malu kaseer shine qintara dukiya ne yawa suka yi hujja da wannan kuma lafazin wa ataitum idahunna qintara ba fa yana nufin wai yana bayanin haddi bane cewa an za ku ba su ku ba su adadin dukiya mai yawan kaza ba nan bayanin yake dan da wannan bayanin ayat take to sai zama ba za a bar sama da haka ba to ba nan bayanin ayat take ba kawai ayat tana ka kinaya ne ta mai ta yawan kawai ma'ana za a iya ba da sadaki mai yawa a wajen auren mace bayana baya ba ayat tana bayanin mafi yawan sadaki ba sai zama kawai in ma tana bayanin mafi yawan sadaki ne sai zama ana magana mai wadata zai iya bada wannan amma talaka da bai da wadata a sassauta mai saboda hadisan manzalar kanuna haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam to inda ake da sabani a kallon sadaka za ga wasu limama na targima da su a ungogugu ya ce ma ba zai daura auren ba sadakin bai kai ba ai sadaki ya fi sa dubu kala a gani aka ta sa yara cin tashi hankali sanda jaran nan tana tana ta wannan wani yaro an kusa daura aurensa ya ni sami wallahi wai malam ya taɓa min tambaya yara ranar kai ko sallah ba da mu suke yi ba a can yan tabaligi suke yi amma dai ranar ta kama ta zo kurina wai ya sai ni wai da Allah shi sadaki wai ne wanda ba na mafi karanci zai ta bai da mafi karanci sai na ji ajalin fashi neman yadda ji cewa amma ku malikiya ake a Kano su malikiya fi karanci karanci kaji amma na san yanzu ana yin dabara in ka je iya kod daidaita da su tun da abubuwa sun zama wani ka zama su ma limaman ɗauran da iyaye sun gane saboda ba ka bar aure da yawa za a fasa shi tun da lokacin ana magana talaƙin ya kai ɗari da tamanin sai kuma yaro yana so ya bada tamanin ɗin ko saba'in ko ɗari kuma su kenan da shi sai a fasa na su ma limaman da sai gane wallahi a wannan lokacin maliki ke gidi ka jita har iyayen da ake rigima da su fu yan izala ne su malikiya da tawalla a da malikiya suka kai saboda ya san yace ta a to yace za ta zauna har sittin karba suka dinga yi Ya gani to inda aka yi sabani a kallu sadak, yana aka yi kauli da kauli ne wasu malamin ce a kallu sadak bai da wani miqdari ma'lum bai da wani ainihin mikijar wani abin kaddara ma da sananne a ce iya kaza ne suka ce dukkanin abin da za a iya ambatarsa dukiya ko yake tsayawa a matsayin dukiya sai ce kawai za a iya ba a matsayin sarai in dai abin da ya zama mutawawwin ne ana yin mu'amala ana amfani da shi banda abin da ba amfani da shi yanzu ka ɗebo ka samu ƙwallayen dabino ka baya matsayin sarai wannan gara mutamawai ba a rukon ƴaƴan dabina matsayin dukiya ko ka ɗebo tsakkoyi kifa guda ta tsakuwa irin wannan ka tsintsinta ta tsakoyi irin wannan kama da matsayin sadaki ba a rukon wannan matsayin dukiya amma dai ba ana rukon sa matsayin dukiya to ba ka ba da shi a matsayin sadaki kuma ba shi da wani mafi karanci a ce sai ya kan yi kasar gaza wannan shine ainihin a ƙaunin shafi'iyya da mutum zai bada abin da ke gari mutamawil suka ce sai ka daura auren ba za a warware ba sai ba da sadakul irin ta sai ga sadaqin da ke bata sai bayar wannan shine ƙaunin shafi'iyya shine ƙaunin hanabila sun yi hujja da littafin Allah da sunnar manzon Allah littafin Allah wa yala lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum musulina gairu musafi kaga an tabtahu bi amwalikum ko nema da dukiyoyinku an ce naira kala an ce dala kala ba ya mata iyaka ba suka yi hujja kuma da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gani hadisan wannan babu da shi da abin da ya zo cikin shi ka ɗauko hadisi na muka kawo ɗazu muka ce shi ya inganta kaga ai manzara cewa iltamiz walau qataman min hadidin wannan dan kadan ne ya kai dinare ya kai dirhami goma da zai a hadisin hadi bai kai ba da ka ce duk abin da ai idlakin sa a matsayin dukiya to za iya bance a matsayin sarai ko ne rano ne da ka bai da wani iyaka wannan shine kaulin shafi'iyya shine kaulin hanabila amma abu hanifa ce ce mafi karancin sadaki dirhami goma ba za a bar sadaki kasar dirhami goma ba ko abin da ya kai imar dirhami goma kenan ko wani abin da ka bayar ba kudin ba to zama imar ta ya kai dirhami goma ne dalilin su wannan asarar na libina bi dalil Allah ya kare da gare shi kaga bai inganta ba an aje maganar sa sannan ko sai iyati akan nisabin sata su a gurin ahnaf sata abinda zaka sata yanke ma hannu sai kai dirhami goma wanda anan din ma sun faɗi da abin da zo a hadisi rubu dinar ne wanda a lokacin je da salasatu da rahim duk wanda ce goma suka ce saboda me dan a bayyanar da matsayin daurin aure din a kaddara shi da duke take mai muhimmanci malikiya suka ce kamar imam malik ce rubu dinar shine mafi karancin sadaki ko salatu sirrai dirham Su kuma akan me iyasi ne akan haddin sata kaga su hadisin su na sata ya inganta manzal ce la tuqdaw yad ya yad illa ala rubu dinar aw salatu fasaida ba a yanke hannu sai abin da aka sa kai rubu dinar ko dirhami uku dirhami uku a lokacin shine canjin sala'a a rubu dinar shi yasa zaga an samu sabani tsakanin malikiya da shafi'iyya malikiyan ka ce rubu dinar shine abin da mafi karancin sala'a shine abin da za a yanke hannu shafi'iyyan ka ce a salatu da rahim saboda canjin yana yana bambanta kowa yana da hujja a lokacin dirhami uku shine daidai da rubu dinar kamar yadda muka sani yanzu ai dala tana tashi tana kuma sauka naira tana ta fi sauka da yawa ko dan tashin kaɗan ne sai gidan ta dugo ɗaya ta ƙaru ta samu ta goma ci sai kana ta muna gajen ta ƙaru da dugo ɗaya a ɗari to kaga su ma wannan ba dalili ba ne ba dalili ba ne ga na su nasu shi ba ka haƙiya ci ba shi sa kauli rabihi ba mafi ƙarancin saraki. saboda wannan ƙaunin na cewa ba mu fi ƙarfi sadaki shi ya ma dalilan duka hadisin da ya da yawa da hadisin da ya kawo kaɗan in ka kaɗa su zai baka kenan ba mafi yawa ba fi ƙaranci kawai ne mace ta yadda a bata matsayin sadaki ta yadda kuma na abin dukiya ne kuma shari'a ya halitta amfani da shi za a riƙe abin a matsayin dukiya ta yadda a bata matsayin sadaki shi kenan sai a bata ba babu dalilin zaka kiyasin sadaki akan akan akan nisabin sata babu abin da ya hada su shi ne magana mafi inganci cikin maganganun malamai wan bi na amir radiyallahu anhu qala daga ukubata dan amir Allah ya kara yadda a gare shi ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ce manza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kairu sadaqi aisharu. eh an ji sauƙi ko mafi alkhairin sadaqi shine aisharu wanda ya fi sauƙi. akhrajahu abu daud abu daud da fitar da shi wasawul hakim hakim kuma ya inganta hadisi abu da ya fitar da wannan hadisin da hakim tayar abul asbab al-jazali shine abdul aziz bin Yahaya, shi ko takbarana muhammad bin salama an abi abdurrahim khalid bin abi yazid shi kuma ce an zai bin abi qulaisa shi kuma ce an yazid bin abi hadidin shi kuma ce an marsad bin abdullahi shi kuma ce an uqbatu an uqbata bin amir radiyallahu an ce na nabi sallallahu alaihi wasallam a tara ba an uzawjuka walana dan aura maka wanci ƙala na sai ce kala lim mar'ati sai manzo Allah ce da matar a tarabi an uzauki fulana kin yadda aura miki wani kala na'am sai ce eh fa du ma sahibu sai sai aura abokinsa ma'ana daya aure daya suka aure tsakanin su amma walam ya faru laha daga, bai yanka mata sadaki ba walam ya ha shay'an bai ba ta komai ba kuma kana min mai shaidal hudaybiya yana cewa suka yi yaƙin hudaybiya kamin duk wanda ya je hudaybiya to yana raban kai ba wa kana shedar hudaybiya in ji mai ruwa ya ce wa kana shedar hudaybiya wa lahu samun bi khaybara yana ce wanda je hudaybiya yana rabo a yakin ba kana bai yanka mata zaki ba bai bata koyi ba to falamma hadaratul wafati yayin da wafati mutuwa ta zo mata sai ji to rabansa na kaibar shine matsayin sadaki an gane sai saboda na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sadaqi aisharu shine asalin hadisin manzan ce mafi alkhairin sadaqi shine wanda ya kusa wannan lafazin hakim kuma hakim da fitar da hadisi ce haza hadisin yau ala shaɗi ce aini wala mai karjawo ya ce wannan hadisin ingantacce ne kan sharadin bukari da musulun Muhammad ba da shi ba zahabi yazo yi shiru a kai bai ce komai ba sai dai maganar da haƙi ya faɗa kuwa abin duba a cikin ta saboda Khalid bin Abi Maryam Bukhari bai fidda hadisi ta hanyar sarrafa sai da sa ya fidda hadisin sa cin Adabul Mufrad da kuma kaidan kace yana cin rijalan Bukhari kana nufa ina kenan a sahihin sa a amma dai tsika ne muslim ya fi dariji ta yi cikin sai da da cikin sai muslim haka nan abdulaziz bin yahaya suka ce saduqun ne kuma yana yawan yin wahala. shi ma kuma bukari da musulun ba su ruwa ta hanyar sa abin duba na biyu kenan amma hadisin malamai sun inganta shi yana cewa suka inganta shi akwai shagala sun dina albani shi ma inganta shi cewa hadisi san hadisi to kaga wannan shi kuma hadisin dalilin kan cewa mafi cikin sadaki mafi girma a wajen samun albarka ga ma'auratan guda biyu shine wanda ya kasance yayi sauki an sassauta ya zama an sassauta mijin an mutum ta yadda bai sha wahala wajen tattalasa ba wani ke cewa mustahabbi ne kenan sadaki ne a sassauta sadaki ya zama an yi shi da sauki ba da tsanantawa ba yana kan miji ya ba da abin da ya sauwa gare shi na sadaki yana kan mata da waliyanta su masu karɓa abin da ya gabatar musu ko da kaɗan ne wannan Allah zai sa albarka cikin auren ibn taymiya alayhi rahmatullahi yana cewa as-sunnatu takfifu sadaq abin da yake sunna shine sassauta sadaqi kuma Allah bi da ala sadaqi lisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam banati kuma yana cikin ainihin abin da yake sunna kada sadaqi ya dadu ya wuce sadaqin annabi ga matansa da kuma sadaqi da kuma iyayensa wanda man karanta ko su iya nawa goma sha biyu da rabi darhami nau kenan eh okiya e ɗaya dirhami nau kenan dirhami arba'in shi ne okiya e ɗaya so goma ba ɗari hudu ba ga biyu ba ɗari takwas ba ga rabi dirhami ishirin ba ɗari biyar ba dirhami ɗari biyar kenan ya ce wa yi kuraulin rajulu an yi saddaƙar mar'ata saddaƙan ya zaro da in na ƙadamu ya ce an karanta ga mutum ya zai mata sadaƙin da in ya ba da wannan sadaƙin zai cutu wa ya ji fi wa fa'ihi in kana daina zai gajiya wajen biyan san bashi ne wa in ka tara zauji an addihi wa fil galibi la yatiquhu faqala nan namsabu irin sadakin da idan miji yace zai ba da shi a mafi rinjaye ba zai iya ba zai dora kan sunan nauyi wa shagala zimmatahu zai shagaltar da ainihin wuyayensa wajen ya daina komai fi neman abin da zai biya sadaki wata a ranar lafcin hasanati zai buduro kansa ta waya wajen kyawawan ayyukansa warta hani biddaini sannan kuma zai dora wa kansa bashi ta ba bada jingina ce wa halin mar'ati qad addu siram wa daru su kuma iyalan su a tarkan nasa ibn ce su kuma sun dora wa tarkinsu wani abu da zai zama wahala a gare shi kuma sun fitar da shi ya zo ta hanyar mabir bin tirin alayhi lahi daga abul ajifa ruwayar imam ahmad a ya zo a ruwayar a wata ruwaya din wata hanya din ya ce Sani a min abul ajifa shi mabir bin tirin wata wurin ya ce an abul ajifa yace na umar radiyallahu anhu to umar yayi mana kutuba fa qala tabalu bi sadaqin nisa'i yace ka zurfafa dan ba da sadaqin mata fa inna law kanat makrumatun fid dunya idan wani abu ne kasance abin daraja da girma a nan duniya aw taqwa inda Allah ko wani abu ne na taqwa jin tsoron Allah ke sa na kana aulakum bi halabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake ku cancanta wannan to annabi da wani abu ne na girma daraja a nan duniya annabi ya fi kowa yin abin da ke girma daraja da wani abu ne na tsoron Allah ba da sadaki ne yawa da manzo Allah ya dan ya fi kowa tsoron Allah sai Umar yake cewa ma asraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'atan min nisa'ihi wala sadaqat ra'atun min banati akthar min ya ta ubiyata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar sadaqin wata matarsa ba ba bashin zaki wata tiyayinta ba sama da ukiya goma sha biyu amma mun bayani wajen satin ko mafi rinjayen matan ake gaba mafi jayi wani ba sai na maimaita ba na yi bayani satin da ya gaba a wannan ke nuna raunin adisin da ake cewa wata mata ta tashi ta ce da umar ba za ka kayyade mana abin da Allah da manzana ba kayyade mana ba wai sai masa hujja da waccan ayar da muka karanta hudu ga Allah ga to atin tin idahunna in daran wai ke mahuja da wannan hadisin da ifin hadisi zaka yan shiya sun yi kamkam da shi su suna ganin hadisin suka ne kan uba muna da gurub haka na layi magana ta kama ce sai wani ɗan shi kawo na ai kamar umar ne wata mata ta ce makala sai na gaba za a gyari ba sai na shiga ce na ce a'a wannan hadisin bai inganta ba inda ka sai cinye ni karce bai inganta ba kaza da kaza da kaza me da me da me to ni ku ji jama'a ni a guri ya inganta sai to ai ba magana kake ba kai sai na kawo duk hanyoyin hadisi wani ya da shi hanyar sa mogala ce a sinadin babu mutum a garza ya da shi da sinadin sakwai duk na kawo su na shekar kuma tabbatar da shi sai magana ta tsaya iya to kuma inda ma ya inganta ke ya ce wannan darajar ce ga Umar ba ta waya bace me ke yana kenan Umar mutum ne wanda kawai akan gaskiya yake tafiya din rayuwarsa mace ma ta zo da gyara ya kaɗi gyara in ya inganta ma kenan ko to balle ma bai inganta wannan nuna cewa rauni yana da rauni sannan isa bata inganta ba zaka ta shara ha gurin malami da zaka ta kawo ta suna ta kawo ta ba ta da inganci ba ta da inganci da itiyar ainihin itace su zaƙi a jinsa akwai matsalhohi masu girma cikin al'umma a farko akwai aiki da tunar manzan Allah akwai mutalta abin da manzala shi ne da mu zuwa gare shi abu na biyu su zaƙi ya daga cin sabubban soyayya tsakanin ma'aurata da dawamar da ƙaunar juna domin idan mutum ya auri mace da sadaki mai sauki da za ga baya kinta sabanin idan ya sha wahala da za ga ana yawan samun rigima sai ga yana jin haushinta har ma aka samu wani jahidi ina ji wata mata ana hira da ita ta ce abin da yake bakanta mata rai mijinta in ya zo in zai nemi ta ke ta tashi ne kaza ɗin kuɗi na ta wata ila ya sha wahala wajen sadaki sadaki ne tsada yana sa mutum ya ji haushin mace ya din ya tsane ta amma sadaki ka san baka wahala wajen auren mace yana haifar da soyayya sosai da a abu na uku sassauta sadaki daga cikin fa'idodinsa yana aini da fa'ida wajen samari da ‘yan mata saboda sassauta sadaki da kuma makin society gaba ɗaya ma saboda sassauta sadaki yanzu kawai mu ce sassauta aure ya zama tsada yana sa da yawa samari samu damar yin aure yana sa da yawa 'yan mata aure su da aka ce mujtama'a ce kyau ya zama zinata zinata mace yawa cin ta yana cin amfani sa da zaki yana ba miji sauki wajen umma ta tana azatar shi rabu da ita ya san bai sha wahala wajen auren ba ai zama yaki daɗi tana gasa masa aya a hannu sai ya rabu da ita ya je ya auri wata dama bai kashe kuɗi da yawa ba amma ya kashe miliyan shida zai ga idan ya auro idan ta yi ta zai nemo ta miliyan shida ko ba gaba to ita ma kakka ɗauka kuma iya ɓangaren namijin ita ma yana mata sauƙi wajen me wajen mijin shi kuma ba ta son zama da shi ta an ba ta sadaki dubu arba'in ba ta son zama da shi yadda mai mai dubu arba'in ɗinsa a kul'i ba shi kenan ba amma an ba ta miliyan hudu ina za ta nemo ta sai eh, ta zama da ta zama da wanda ba ta so sanan kuma yana cin abin da yake tashin hankali ka zauna aure da wanda ba ka so ko kai namiji bala'i na gurin ka balle mace kai da zaka fita kuma zaka iya karo wata ita ko kai kadai ne ba ta son ka kuma dole ta zauna kaga ake sassauta sadakin har ita bangaren macen yanayi mata amfani kwarai da gaske majin yana ba ta ci yana ba ta kaza yana ba ta wata kila ko na tare da shi ko ba ta so kuma shari'a kawai dan wannan ba ta rabu da shi ba yana dubu hamsin ya ba ta ko dubu ɗari abinda aka ce kenan a auren ta ta nema ko gurin iyanta ko bani da Allah dubu ɗari da ba shi kawai sai ko ba shi kenan ba to wannan da cikin amfanin sassauta sadaki amma idan ya zama abin da aka yi tsada ko aka kashe a auren dan za ka yi kamata mu ci tun yanzu ba iya sadaki yake a wala aure ba in abin da kashe ya auren yana da mugun yawa to sai zama shi mijin ko da tana cutar shaka zai haƙura ya zauna ya ce ita matar ko da ba ta jin daɗin zama da mijin komai yana ba ta amma ba ta jin daɗin zama da shi yana da wata matsala da ita ba ta so wani ira ko warin baki ko warin kashi ko kuma a'a kwarin sa da kai da take bukata ba ko kuma a'a yana da wata ɗabi'a wacce ita a ɗabi'ar ta ba ta so tun da ya mutum ba ƙwarya ba ne can da zai auren balle ya kwankwasa sai an haɗu tukuna shi sa ne zai aure duk tausayin su nake bi sai an ji an zauna tukuna a gani wannan cikin fa'idodin sassa ta sarki a cikin shari'a za ka yi zama aure ba a wahala ba wannan shi fa alkhairi ga mace ba wai a wahala ba kamar da mata suke faɗa cewa wai in ba a wahala ba ai wulakanta mata ke a'a a wahala ne yake wulakanta ta sai ta gasa ta ce yana wahala ta gasa ta wallahi ba zan ke ta miliyan kaza fa kashi Allah ya mana magani a gurguje bar mu karanta hadisi na ƙarshe wani aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kare da a gare ta anna amrata bintul bintal jawli ta'awwada min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina urkilat qare amra yar jawl ta nemi tsari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka shigar da ita a gare shi ta'ani lamma tazawwaja tana nufin yayin da manzon Allah ya aure ta faqala sai manzo Allah yace laqad qulti bi mu'alim kin ne tsari da abin neman tsari shine wa shine Allah fa tallaqaha sai manzo Allah ya saki wa amara usamatu famatta'aha bi thalathati aswadi sai manzo Allah ya umarci usama ya mata muta'atun nikahi ko ya je da ita dadi tufafi guda uku akarajo bin maja ibn maja ya fitar da hadisi wa fi isnadi rawi matruk a hadisi akwai rawi matruki wanda ake tuhuma da ƙarya kenan amma a asalin isa ta fi sahi asalin isa ta fi sahi bukari daga hadisin abi usaid abi da sa'i asalin isa lokacin da manzala ya kai hannu da taba ta sai ce a'udhu billahi minka ibn hajar ya kaci fata bari kissa cewa da Aisha da ko Hafsa ne su suka hada kai suka ce ai idan kina so ki samu fada to in yi shigo ki faɗi haka amma abinda hadisi ya nuna kuma ba haka ba abinda hadisin ya nuna ita tana ganin matsayinta da girmanta da mulkin ta ya wuce tawar manzon Allah alamun ka ce la'alla ba ta san kowa yi an gane isa ta faɗi wannan magana ba wai aisha bane da hamza wannan shi ya zo a hadisin da shi ya zo a hadisin wani ƙisar tana da asali amma wannan da muka karanta yanzu baya da inganci hadisi ne ba dilma Hadisi a ibn majah kan jaye ubaidillah bin luqatil shi kuma daga shan bin urwa shi kuma daga urwa shi kuma daga aisha Allah ya kare da gare ta ubaidillah bin qasim bukhari ya ba a fashi abu dur'a ya ba a fashi abu watim ya ba a fashi da sa'ido sun sun ba a fashi suka ce kan ba ul hadith matsarici ne yana hadisin ƙarya shi za ka ce mata matruk watsi yake da hadisin ibn ma'in ya ce wa kana karzaban kadisa ya ce ya kasance makaryaci ne kadis Allah kiyaye ibn hibban da dubutan ibn hibban ya ce wa kana min mayyarul mawdu'at an intiqati ya kasance da wanda ke rautu hadisan ƙarya daga mutaki hadisin ƙarya ne kuma ce ce daga wani abu tafi rauto shi ce rawa an sha bin urwa bi nuskatin mabuwa ya rawaito daga daga dan urwa da wata nuska wata kirkirar ta aka ba da ita kirkirar ta aka daga suka ce la yuqbalu kitabatu hadisi illa ala jihati ta'ajjub ba ma a rubuta hadisin sa ba a karba hadisin ma a rubuta sai dai ka rubuta fuska ta ta ban mamaki mana ka rubuta hadisin dan kai mamakin hadisin saboda kawai hadisin hadisin ƙarya ne haka hadisin da ifi ne amma asalin kissa yana cikin bukari kawai mai kissa take so ta nuna kissar tana so ta nuna shar'ancin tanti ilmaratul mutallaba shine ta da ake mutan an aure ta dan me da a karrafa zuciyarta an sake ta to sai a dan wani ta in moda shine kai ka sake ta sai ka dau yan miliyan biyar ka bata ki kalan ba account sai ka tura mata miliyan biyar ko goma zai ɗan rage mata zafi ko na rabuwa da mutum idan talaka ne kai abinda za ka iya dubu ishirin dubu talatin sai ka bata ka rage mata wannan zafin isa da cewa balil mutsallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan al muttaqin isa abdurrahman al-sa'idi alayhi rahmatullahi cikin tafsirinsa yake cewa lamba tsallaka ta bata bil ma'ruf haka al mutakin yace zakka zukira huna anna kullu mutallika laha ala zawjiha an yutiha yace an ambata anan cewa kowace mace da aka saki yana kan mijinta jiyar da ita wannan dadin waye tsiha ma yunasibu halahu wa halaha ya bata abin da ya daidai da halinsa da halinta shi ne ka'ida ya ce wa anna dalka haƙƙun ya ce wannan haƙƙi ne inna ma ya ƙomu bihil muttaquna kaɗai masu ciyaye duka Allah na ce tsayuwa da shi yace idan mace ta kasance a ba mace sadakinta ba sai aka fice ta kafin kuma ta da ta yace ya wajaba a yi mata mutu'a gwargwadon wadatar mijin ko kuma wadatar rashin wadatarta yace idan an mace sadakinta to sai a bata kuma mata'i rabin sadakinta yace in an tare da ita in an tare ta sai zama to da an tare ta an riga mata zai sai zama diyar yadda ita wannan daɗi din sai zama mustahabi ne ce wannan shine kaulin jumhurin malamai amma su malamai suna cewa kowace wajibi ne a bata saboda faɗin Allah haƙƙan ana muttaqi Haƙƙi ne ga tsoron Allah to sai dai kai hujja da wannan da kuma shi wancan hadisin ba wannan ba cewa ana buƙatar idan mace ka sake to kamata mutatin nika mutatin talak da dan karfin zuciyarta ta ji dadi wannan shine karshen wannan babu Allah ta'ala ya samu dace wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin